وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a uku ga watan sha'aban bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya daidai da ashirin ga watan afrilu shekara ta 2018 miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى نا شك محمد صالح الأثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة wannan shine majalisi na 63 a cikin wannan karatu na wannan littafi in ba mu manta ba malam ya koro mana ayoyi da hadisai da suke magana ne akan siffofi na Allah na aikace-aikace af'al ikhtiyariya na Allah subhanahu wa ta'ala aikace-aikace da Allah yake yi na ganin damansa wanda ba wani ya ɗaura masa ba ba wani ya tirsasa shi ba ganin damansa ne yasa yake aikata wa'annan ayyukan to malam ya kawo mana hadisai da ayoyi da suke nuni akan haka a cikin qur'ani wanda faƙarar da muka kwana faƙauluhu fi hadha hadis taqarrabtu minhu wa ataituhu harwalatan faɗin Allah maɗaukaki da ya faɗi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ubangijinsa ya faɗi a cikin hadisi alqudusi Allah maɗaukaki ya ce taqarrabtu minhu ba'an zan kusance shi ina mai rungumansa bi ma'ana ina mai riƙe shi gabaki da. wannan aiki ne na kusanta wanda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa kansa yana yi ina fata an gane wa ataituhu har sa'an nan kuma zan zo masa da gaggawa da sassarfa wannan sai nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana yin wa'ansa aikace-aikace na ganin damansa af'al ne al-ikhtiyariya saboda yana daga cikin sifat fi'iliya siffofi na aikace-aikace na ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya ga dama ya yi idan kuma ya ga dama ya bari to tunda Allah ya tabbatar wa kansa yana wa'annan siffofi to a aqidan ahlus sunnati wal jama'a ana tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatarwa ubangijinsa shi sa ibnu taymiya a cikin lamiyar sai ce wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وفي رواية قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu ibnu yake cewa wa jami'u ayati sifati umirruha dukkan ayoyi na siffofi da suke magana akan siffa ta ubangiji sawa'un zatiyan ne aw fi'liya umirruha haqqan kama naqala at-tiraz al-awwal ina bibiyanta yan ina bibiyanta akan gaskiyar da magabatan farko suka carato cewa manzan Allah ya ce ubangijinsa na da siffa iri kaza ina fata an gane kuma ya ce wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu ina katange tunanina hankalina daga abinda mu'tazila da jahaniya suke rayawa na tunani cewa Allah in an ce Allah yana da siffa kaza ya nuna kaza kenan saboda haka ba a yadda ba ya ce ina kare kwakwalwana daga irin wannan tunanin sai ce qubhal liman nabadha alqur'ana wara'ahu tur da wanda ya jefar da qur'ani a bayansa a wata ruwaya ba qur'ana bane qubhal liman nabadha alkitaba wara'ahu tur da mutumin da ya jefar da ƙur'ani a bayansa wa idha stadalla ya ƙulu ƙalal akhtal duk lokacin da zai kafa hujja sai ya ce ai akhtal ya ce kaza akhtal din mutum ne krista kuma yana daga cikin mawaka na larabawa sannan kuma yana daga cikin malaman lura a bangaren lugha a bangaren ma wato balaga ta larabci to yana da wani baiti da ya yi wanda da shi suke amfani suke fassara qur'ani da shi shine qad istawa bishrun ala al-iraqi min gairi harbin wala damin bishir ya mamaye garin iraq ba tare da yaƙi ko zubar da jini ba sai suka ce to wannan maganan istiwa'in da akhtal ya faɗi anan ya ɗauki ma'anan mamayewa saboda haka da Allah ya ce thumma stawa ala al'arsh sai suka ce ai thumma staula ala al'arsh sai suka ce sa'an nan Allah ya mamaye al'arshinsa kagan aka ce ya mamaye kenan akwai wanda ya fi karfin Allah a wannan ma'anar kenan ko lazumin magana abin da yake faɗi kenan saboda kalmar mamayewa ya nuna da can ba naka bane akwai mai shi sannan ka zo ka fi karfinsa sannan ka mamaye wannan abin shine suka ce to kaga shine ibnu taymiya ke mai da raddi ga irin wa'annan saboda mu'tazila su ne suka yi amfani da irin wa'annan saboda yayi daidai da aqidar su shine sai ce tur da irin wannan mutumin in zai kafa hujja sai ce wannan mutumin ya ce akhtal kenan to shine sai malai ce wa'annan suna daga cikin af'al ikhtiyariya na Allah subhanahu wa ta'ala aikace aikacen Allah wanda sifa ce fi'iliya na Allah ita kuwa ikhtiyariya ne in Allah ya ga dama yayi in ya ga dama ya barsa saboda haka tun da gashi Allah da kansa ya gaya mana yayi mu abin da muke ake bukata a kanmu mu yi imani kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa yanda imamu ibn qudama al maqdis ya kawo shi a cikin lumatul i'tiqad al-hadi ila sabilir rashad yace imamu shafi yace qul amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah kai a matsayinka na ahlus sunna ka ce kai imani da Allah da duk abin da ya zo daga Allah kai imani da shi a bisa manufa ta Allah kuma ka ce ka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa manufar da manzan Allah ke nufi kaga ka huta shine imamu auza'i ya ce isbin nafsaka ala sunna wa qif haythu waqafa alqawm wa qul bima qalu wa kuf amma kaffu wasluk sabila salafuka salih fa innahu yasi'uka ma wasi'ahu ka haƙurantar da kanka akan sunna duk abin da ka ce masu sunna ne tsayanan kakka kara kakka rage kamar yadda abu zaidin al-kirawani yake cewa ima abdurrahman al-ahdari yake cewa wa yaqif inda amrihi ka tsaya inda me aka umarce ka to ga abin da Allah ya faɗi ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai ka tsaya a daidai wajen baka ƙara ba baka rage ba sai ka huta amma an ka ce za ka yi kwaskwarima to daga nan za ka halaka imamu malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wata rana yana zaune a masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa Ka san a lokacin shi an riga an shigar da masallaci wato gidan manzala daga cikin masallaci saboda lokacin walid ne aka shigar da gidan manzan Allah cikin masallaci da aka zo faɗaɗa masallaci aka shigar da shi amma har sahabbai suka mutu babu wani sahabin da yake da rai lokacin da aka shigar da wannan gidan cikin masallaci sahabin ƙarshe shine jabir ɗan abdullahi a garin madina to ko shi baya nan lokacin walid ne aka shigar da wannan faɗaɗa masallacin da aka yi to da aka shigar imam malik na zaune ai ka san manzo Allah ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna imam malik yana karantarwa kawai sai gani mutum ya sa ihramin sa sai ce labbaik allahumma al'umrata me kenan ya dau miƙatin sa ina a daidai rauba kwakwalwansa da rauda ne ina ne kenan ya ɗau sa ina a aljanna ko a ina manzo Allah ya ce ai mikati zulhulaifa shine abiyaru ali a yau ko to zulhulaifa kaga a madina can wajen to shi ba wajen yayi ba shi anan sai imam malik ja wai wannan me kake sai ce a karmakallah ai ba wani abin da nake nufi sai alkhairi sai imam malik ya ce mutane nawa ne suke son alkhairin ba sa samun alkhairin to yanzu dan na tsaya nan na yi laifi ne ka san mutane psychologically kenan ko dan na tsaya nan na yi laifi sai ce wannan abin da kake yi ɗayan biyu ne ko ɗayan uku ko dai kana tuhumar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani alkhairi da ya kamata ya nuna wa mutanensa in za a yi mikati a yi shi a nan sai bai nuna ba kai ka gano ko kana yi wa manzan Allah gyara ko kuma kana tuhumar ubangijin da ya ce ayi a wajen cewa dukkansu ba daidai suka yi ba haka ne kuma aikace ko to ka tsaya inda aka ce kai, yi sai ka ga ka huta a rayuwarka sai malam ya ce min hadhal bab a wannan bangaren wannan hadisin shi ma duk ya fada cikin af'al ikhtiyariya na Allah subhanahu wata'ala sai ce wa salafu ahlus sunnati wal jama'a ah, يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل يتي مقباتا آل السنة والجماعة suna bibiyan wa'annan nassoshin da suka zo wanda suke magana akan af'alullahi ta'ala al-ikhtiyariya sifa ce ta ubangiji fi'iliya ikhtiyariya na ganin daman Allah suna bibiyanta ala zahiriha a zahirin yanda ta zo wa haqiqati ma'anaha da haƙiƙanin ma'anar wannan hadisin ko aya alla'iqun billahi azza wa jal wanda ya cancanci Allah mai girma da buwaya min ghairi takyifin amma ba tare da faɗin ga yanayin ba an fahimci matsalan wala tamthilin ba tare da buga misali da ɗan adam ba ka san mutane mafi galibi abinda suke amfani da shi kwakwalwa sai su kore wani ya ce ya za a yi a ce allah na saukowa saman duniya a kashi ukun karshe na dare bayan a nan dare a america yanzu ba dare ba ne kaga psychologically kenan ko kaga ya mai da allah kenan wa dan adam ya kwatanta allah ne da me da mutum sai ya fara amfani da psychology dinsa to wannan tunanin shine ke halaka mutum waye ya bada labari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shine ka'idar da Imam Shafi'i ya bamu kace amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah waye ya faɗi manzan Allah sai ka yi imani da shi shikenan ka huta saboda yana daga cikin gaibi baka gani ba ko kuma amma manzan Allah ya faɗi to abin da ake so ka yi imani da shi yana daga cikin rukunan yin imani da manzan Allah fa'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin duk labarin da ya bada wa ya bada labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi cewa ubangijinsa na saukowa sai mu yi imani mu yadda sai mu kintaci wannan lokacin ko mu kirdadu wannan lokacin sai mu roki Allah a wannan lokacin tunda manzan Allah ya gaya mana Allah na karban addu'a a daidai wannan lokacin ka huta ina fata mun gane ba tare da ka kamanta ga yanayin ba kuma ba tare da ka kwatanta shi da ubangiji ba malam yace qala shaykhul islam bin taymiya fi sharhi hadithin nuzul ibn taymiya a cikin sharhin da yawa hadithin nuzul wannan hadithin na abu huraira wanda bukhari da muslim suka rawaito wanda muka kawo misali da shi inna allaha yanzulu ila samai dunya hina yabqa thuluthul layl al akhir fa yaqulu hal min sa'ilin fa wa hal min mustaghfirin fa aghfiru la hatta tatlu al fajr Allah yana saukowa saman duniya a lokacin da kashi ukun karshe na dare ya kasance sai dinga tambaya wai akwai mai tambaya in basa in ji Allah akwai mai neman gafara in gafarta masa man yad'uni fa astajibu la wa zai kira ni in amsa masa haka Allah yake faɗi har alfijiri yake to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a wannan lokacin to wannan hadisi sharhin da ibnu taymiya yi masa duk da mumathila daga cikin mushabbiha wato ibnu batuta ya yi wa ibnu taimiyya karya ya ce wai ibnu taimiyya ya karanta wannan hadisin ya sauko daga mimbar ya ce irin sauka na ɗin haka Allah ke sauka kaga ya kamanta Allah da me da kansa kenan ko saboda yana kan wannan aƙidar sai yake ƙoƙarin nuna cewa fa ibnu taimiyya ma yana kan irin wannan aƙida mummuna tasa sai ya faɗo wannan magana malamai suka masa raddi suka maida masa da martani akan ƙarya ce yi wa ibn taimiyya saboda ibn taimiyya har ya koma ga Allah bai taɓa hudu ba to ina ka gan shi ya faɗi wannan bai taɓa hudu ba na biyu shi kuma malami ne mai karantarwa ba hudu ba yake yi ba sannan na uku shi ibn taimiyya lokacin da aka kama shi da kwana hamsin ibn batuta ya shigo sham ina ya haɗu da Ibn taimiya har ibn taimiya faɗi wannan kuma Ibn taimiya daga nan ya rasu a cikin prison to a ta ina suka haɗu har ya faɗo ya gaya masa wannan magana kaga daga nan ne ake gane ƙaryarsa ibn taimiya saboda walittakan ma da ta bayyana a majalisinsa sai aljani ya zo da siffansa sai ya zauna ya karatu kuma an san yana ina yana kurkuku sai dalibai su ce akar makalla an sake ka ne ka zo kai mana karatu ya ce wallahi ba ni bane aljani ne ba ni bane kaga yanda kai ne sai ka ce a ah, ai mun gaya muku waliyai ne mu ba ku gane ba ko haka ne sai ce maka ai mun gaya muku walitakan mu ga walitakan muna bayyana amma sai ce a ah, ba shi bane aljani ne ya zo da siffansa yayi wannan karatun kaga aljanu ma sun kwankwaɗi ilimin wa ibnu taymiya kuma sun bada ilimi ga ɗaliban wa ibnu taimiya ka wannan nuna karaman ibnu taimiya ina fata an gane balle a ce ahlus sunna ba su yadda da karama ba ina fata an gane ina mu ne muka yadda da karama saboda mu ne muka yi magana akan karama kuma karamar ta asali ba ta boge da karya ba ina fata an gane zaka ga littattafan ahlus sunna ga malamai manya-manya tun daga kan sahabbai wanda karamarsa ta bayyana an yi rubutu imamu khallal ya rubuta karamatul auliya allala ka'i ya rubuta karamatul auliya kaga ya nuna kenan ai malaman sunna suna kallon wato karama da mahimmanci sannan abu nu'aim ya rubuta shi ma hiliyatul auliya kaga ashe kenan malaman sunna sun ba karamar mahimmanci amma ba karaman boge da sufaye suke ikararanta ba wanda babu ita na karya da na boge karama tun daga kansa habbai ya fara saboda duk wanda ba annabi ba in wani abu ya fito tattare da shi wanda ya saba wa al'ada ana kiransa karama saboda tsoron sa, sai na Umar ya bayyana gare shi yana tsaye yana kan mumbari yana hudu ba Allah ya nuna mai rundunan da ya tura Sham yaƙi, karkashin jagorancin Sariyat bin Zanin sai da umar ya kasa rike kansa saboda ya ga shirikai suna zagayowa za su iya far musu sai kawai aka ji shi yana ya Sariya taljabal, ya Sariya taljabal ya kai sariya hau dutse sariya kuma yana can sham Allah ya ji yadda shi muryan sayyidina Umar kawai sai wufi ya haukan dutse wannan menene karama ce da sayyidina Umar ya gama hudu ba har sayyidina Ali yake tambayansa wani wahayi ne bayan manzo Allah ko yaya sai sai na umar ya yi inkari ce shi fa bai ce komai ba da aka matsa sai ce wallahi Allah ya nuna mai sariya ne sai kasa hakuri ya ga za a iya far musu bai san lokacin da ya furta wannan kalman ba bayan sariya ya dawo ya ce ya samu sai na umar ya ce ba dan Allah ya kaddara ka kira mu ba kaga ya ji me kenan kuma ya san muryan waye ji sai na umar ina fata an wannan karama ce khubayb bin adi sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma haka ya faru da shi an kama shi bayan badar kasan bayan badar an kashe mushrikai sama da saba'in to bakin cikin wannan da suka kama shi sai suka ɗaure shi a garin makka har wata rana ummu musa take cewa wallahi mun kulle hubaib an sa shi a kurkuku keji ta ce na zo gilmawa sai na gan shi yana cin wani abinci kuma wallahi ba mu muka ba shi ba daga ina ya samu daga ina eh daga ina daga Allah ko kuna tsoron fadin daga Allah ne <laughs> daga Allah ta ce sai yaranta yaro yana rarrafe sai gunguru ya zo wajen hubeb sai ya ɗauki yaron tana ganin shi sai ta firgita ya ce tana tunanin zan kashe yaron tun da ya san za a kashe shi ko sai ya kalle ta sai ya ce kina tunanin zan kashe ɗanki ne ce ba zan kashe shi ba ga ɗanki sai ya miƙa mata ɗan da aka zo za a kashe shi sai ya ce uni usalli raka'atai ku bani dama in sallah raka'a biyu suka ce mai bismillah sai sallah raka'a biyu yana idan da sallah raka'a biyu sai ce assalamu alayka ya rasulullah sallama yana ina makka manzan Allah yana cikin sahabbai sai aka je ya ce wa alaikum salam ya Wa ya ji yadda manzan Allah ya isar da saƙon sallaman khubayb zuwa manzan Allah Allah kaga me yake nuna karamarwa khubayb bin adi sai ce fa wallahi laula anni khiftu an yaquli ma bi min juz'in lazittu ya ce ba don ina jin tsoro kan da su ce ina tsoron mutuwa ba ne da na ƙara sallah raka'a biyu sai ya ce walastu ubali hina uktulu musliman ya ce walastu ubali hina uktula musliman ala ayi jambin kana fillahi masra'i wa zalika fi dhati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shalwi mumazzai ya ce ban damu ba in aka kashe ni ina musulmi saboda an yanka shi ne gunduwa gunduwa duk wani gaba da akwai layi din haka aka dinga yanka shi haka kuma ya mutu Shi ne da aka zo sai ya ɗaga hannu sai ce Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tabqi minhum ahada dalilin musuluntan Sa'idu bin Amir al-Juma'i kenan ya ce bayan musulunta ya tambaya wai waye Khubayb aka ce bawan Allah ne wali in ya roki Allah Allah na amsa tun daga nan shi kuma uh, uh, sa'idu bin amir aljumahi sai hankalin hankalinsa ya tashi har ya zama gwamna a zamanin na umar tsoro yake ji yana tunanin kada a ce allah bai karɓi musuluncinsa ba saboda abin da aka gaya mai akan kobai to kaga wannan duka alama ce ta me karama ko ta karama sannan ga sahabbai da yawa wanda irin wa'annan abubuwan suka faru da su wanda ke nuna alama bayan su ma ga bayan Allah mutanen kirki har a cikin tabi'ai irin wa'annan abubuwan na faruwa da su muhammad bin munkadir ɗalibin malamin imamu malik ne wata rana yunwa ya yunwa ba abinci a gidansa ya ce ya buga ya buga ya buga nan ya buga nan ba abinci kuma ga yara na kuka ya za a yi a convincing din yaran nan kawai sai ɗauki buhu sai fita ya je ibo yashi kaga dai yashin nan nan a desert ya ibo ya cika shi a buhu sai ya saba shi haka ya taho da shi wai ya yi haka dan dai ya rage tension din da me ke gidansa a ce mai gida ya shigo da me ya shigo da me ya ce ina zuwa gida ina buɗe sai na ga alkama me ya ibo ya zama me kuma aka ci aka me kenan alama yake karama ina fata an gane to kaga irin wa'annan akwai irin wa'annan misalan da za ka gani wato irin wa'annan abubuwan na faruwa kai akwai bawan allah da ya a nan masallacin yake shi ma ya zo yin alwala ne ya ce ya cire hulansa haka kawai ya ajiye ya buɗe ruwa kawai yana haka sai ga dubu dubu dubu dubu a ciki ya eh, yi haka ya eh, yi haka daidai ka kowa ba ma ga kuɗi ni ya fara tambaya ce gaba ta malam yanzu yaya wannan na ce allah ne ya koro maka ci halak malak <laughs> alama ce ta me wannan karama ina fata an gane to irin wannan zaka ga abubuwa na faruwa irin wannan yace malam har yawa ne in duba ko akwai wani ne da ya je min bai ga kowa ba kuma wallah ya ce yau ya tashi ko nera bayi da shi akwai bayan allah ɓoye baka sani ba saboda haka akidan ahlus sunnatul jama'a suna tabbatar da karama ba korewa suke yi ba sai dai waye ake jingina mai karama sai wanda shari'a ta tabbatar masa da kuma tsoron allah shi da bin dokan shi na shari'a shi irin wani na bayyana gare su allah ya sa mu dace to ibnu taymiya yake cewa a cikin shafi na 466 mujalladi na biyar min majmu'il fatawa wa amma dunuhu nafsuhu wa taqarrubuhu min ba'd ibadihi yace amma kusancin da Allah yake yi shi karan kansa da kuma kusancin da yake yi wa bayin sa wa'ansu daga cikin bayinsa fa hadha yuthbituhu man yuthbitu qiyamul af'al al-ikhtiyariyya bi nafsihi wannan duk wanda ke tabbatar da aikace-aikacen Allah wanda na ganin daman Allah to yana tabbatar da shi a cikin ahlus sunna wa maji'uhu yawmal qiyama da zuwan da Allah zai yi ranar tashin kiyama ba ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kaga ai aiki ne ko ubangiji ya zo wa nuzuluhu da kuma saukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wastiwa'uhu alal al'arsh da daidaitan da ubangiji yayi akan al'arshinsa wa madhabu a a'immatu salaf wa immatul islam al-mashhurina wa alil al-hadith wan naqlu anhum zalika mutawatirun ibnu taymiya yake cewa wa hadha madhhabu salaf wannan shine mazhaba ta magabata jagorori na magabatanmu wa immatul islam da kuma malaman musulunci gabaki daya almashhuri na wanda suka shahara kenan zuwa abu hanifa malik bin anas ko imamu shafi'i ahmad bin hanbal da sauran malamai su sufyan thauri sufyan bin uyaina da makamantan haka dukkansu shine aqidarsu kuma ita ce mazhabarsu wan naqlu anhum bidhalika mutawatirun malai yace maganganun da aka carato daga gare su akan wannan suna da yawa wato sun kai matsayin tawaturi da ba za a iya karyata su ba ina fata an gane ba za a iya karyata su ba saboda yawan su shi imamu muhammad bin munkadir ba ya bada labari abin da ya gani a garin madina ba bakin fata ne bakin fata ya gani ya ce an yi roƙon ruwa babu a garin madina kamar yadda imamu zahabi ya kawo shi a cikin siyar alamin nubala ya ce sai wannan bawan Allah kawai ya ce ina zaune a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na wannan mutumin ya haka ya kalli gabas ya kalli yamma ya kalli kudu ya kalli arewa wato yana so ya tabbatar babu me wanda ke ganinsa sai ce Allahumma inna ahla hadhihi albilad ya Allah lallai mutanen wannan garin ina kenan qad istasqauka falam tusqihim sun nemi ka shayar da su baka shayar da su ba aqsamtu billahi an tumtira sama na rantse da Allah sama sai ta zubo da ruwa sai Muhammad bin Munkadir sai ce sai na faɗi a zuciyana haza majnun wannan mahaukaci ne ya san me yake faɗi kuwa Allah kake wa irin wannan maganar ya ce yana gama rufe baki kawai sai ga walkiya sai ga hadari sai ga ruwa sai ga ruwa na zuba ya ce sai mutumin ne daga kai yana cewa man ana ya Allah ya Allah ni kuma wani ne ba manzala ce rubba ash'af aghbar law aqsama ala Allah la dewa daga cikin mutanen da zaka ganshi cikin budubudu da rashin wato ado da zai rantse cewa na rantse abu kaza sai ya faru sai abin nan ya faru saboda alakar da yake da shi da ubangiji bi ma'ana mutane ba su ɗauke shi kowa ba amma shi kuma me wani abu ne a wurin wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai na lallaba in ga wannan mutumin don in tambaye shi wani irin ibada yake yi nima in koyi mutumin ya gudu ya ki yadda ga uwais bin amir alkarni ba tabi'i ba ne kuma manzo Allah ya bada labarin shi ba karama ba kenan kuma dalilin wa dalilin mahaifiyarsa manzo Allah ce in ya buɗe baki ya ce Allah ya fi mawa ne duk laifin da kai wa Allah Allah zai yafe maka mazala ce duk wanda ya haɗu da shi a cikin ku kusa na ku roƙe shi ya roƙa muku gafarar Allah sai da na'umar ne ya rawaito hadisan a cikin Bukhari da musulun. ya ce sai da ayari ya zo daga Yaman nake tambaya a nan wai waye wai aka ce gashi can yana zuwa ya ce kai ne wai sulkarni ya ce eh ya ce da kana da kuturta ya ce eh ka roƙi Allah Allah ya warkar da kai banda waje kamar dirhami ya ce e eh, babar kana da rai ya ce e ya ce na ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haɗu da kai a cikin mai roƙon masa Allah ya gafarta masa don Allah ka ce Allah ya fi mu wake magana sai da Umar su ɗaya amma saboda waye faɗa wannan maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanda sabai suke daraja me maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda kai ne sai dai ka kalle shi ya ah, person wey no reach my full step eh aka ne sai ka ce mutumin da bai kai matsayin ka ba da sauransu amma gashi nan sai na umar na ce mai don girman allah ya roƙan masa allah ya yafe masa ka duba tawalu'u nawa na sai na umar saboda ya ji ne daga bakin da baya karya bakin wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda sabai suke ɗaukan maganar manzan allah da daraja ga abu mu'allaq ya ga mala'ika sahabi ne na Manzala kuma ya ga mala'ika ibn abid dunya ya fitar da shi kasuwanci yake yi abokansa suka tara mai kudi yana harkan kasuwanci yana zuwa barawo ya tare shi a hanya ya ce ba ni kudi kuma zan kashe ka ya ce a ɗauki kudin ka kyale ne ya ce a kudin nawa ne kuma ranka nake so ya ce ba Allah ya ce a kudin nawa ne kuma kai ranka nake so sai na kashe ka sai ce ba ni dama in sallah raka'a hudu shikenan barawo ya ce bismillah yayi sallah raka'a hudu ya yi addu'a a sujada guda uku ya ce ya wadud ya zal arshil majid ya fa'alun lima yurid as'aluka bi izzika alladhi la yuram wa bi nurika alladhi la tudam wa bi wal mulkika alladhi la tudam sai ya ce as'aluka bi izzika alladhi la yuram wa bi mulkika alladhi la tudam wa bi nurika alladhi mala arkanu arshik an takfiyani sharra hadha al-lis ya mu gis a gisna ya mu gis a gisna ya mu gis a gisna yana idar da sallah kawai sai goni wani soja kawai ya taso yana zuwa kawai sai ce mai kum kai tashi pit sai cire ma wancan kai sai ce ah, ya abdallah mananta faƙadi a gasa ni allahu bika kai waye kuma allah ya ya cece ni ta dalilinka sai ya ce masa ana malakun min mala'ikati sama'in rabi'a ni mala'ika ne daga cikin mala'ikun sama na hudu falamma da auta bi du'a'ika al'awwal sumi'at li ahli sama'i qaqa'a walamma da'auta bi du'a'ika thani sumi'at li ahli sama'i dajja walamma da'auta bi du'a'ika thalith qila du'a'u makrubin fasta'zantu min rabbi an atawalla min qatl hadha al-lis fa adhina li bidhalik yace lokacin da kai wannan addu'an karo na farko sama kawai sai ta fara aka fara kwankwasa sama addu'an kenan da ke kwankwasa me sama yace na biyu sai sama ta fara kugi saboda wannan addu'an da kai yace na uku sai na roki Allah na ce Allah sai aka ce mana wannan addu'an mutumin da ya shiga wani hali na kunci ne sai na roƙi Allah ya mun izini in zama ni ne zan fara kashe wannan mutumin sai Allah ya mai izini in ji mala'ika yake gaya mai abu mu'allak sahabi ne Hassan al-Basri ya ce duk mutumin da ya shiga wani hali na damuwa ko kunci in yayi wannan addu'a insha Allah Allah zai kwaranye mai kaga alakarsa da ubangiji ko kai za ka iya yi ba za ka ga komai ba <laughs> saboda alaƙarka da ubangiji in yana da rauni ai ba za ka samu ba amma in yana da alaƙa kana da alaƙa mai ƙarfi da ubangiji allah na biya maka bukata gwargwadon alaƙarka haka ne da shi to kada ka ce ka a karfa gallawa fa na yi wannan addan fa ba labari <laughs> allah ya samu dace to kaga ashe kenan kyakkyawan alaƙa da bawa yake samu da ubangijinsa yana ƙara masa daraja a wajen ubangiji allah ka sa mana cikinsu sai malam ya ce fa ayyu mani'in yamna'u min alqawli bi annahu yaqrubu min 'abdihi kaifa yasha'u ma'a 'uluwihi malam ya ce wani dalili ne zai hana a faɗi cewa Allah yana kusantan bayinsa yanda ya ga dama duk da ɗaukakansa ina fata an gane sai ce wa ayyu mani'in yamna'u min itiyanihi kaifa yasha'u biduni takyifin wala Ya ce wani dalili ne zai hana a ce Allah yana zuwa yanda ya ga dama ba tare da faɗin ga yanayinsa ba kuma ba tare da kwatanta ubangiji da bayansa ba wa hal haza illa min kamalihi an yakuna fa'alan lima yurid ala alwajhi alladhi yaliqu bihi malam ya ce wannan ba komai bane face yana nuna kamalarsa shi ubangiji an ya kuna fa'alan Allah ya kasance mai aikata lima yurid abin da ya ga dama alal lafi ya liku bihi ta fuskan da ya cancanci ubangiji ina fata an gane sai ce wa zahaba ba'adun nasi ila anna qawlahu ta'ala fi hadha alhadith alqudusi ataituhu harwalatan yace wasu daga cikin mutane sun tafi zuwa ga wannan maganar ta ubangiji a wannan hadithi na kudusi faɗin da Allah ya ce ataituhu harwalatan zan zo masa da gaggawa yuradu bihi sur'ata qabulillahi ta'ala suka ce abinda ake nufi gaggawan karɓuwar da Allah zai ma wannan bawan saboda ikhlasinsa da mutaba'arsa an fahimci matsalan sai ce wa iqbaluhu ala abdihi almutaqarribu ilaihi almutawajjihu bi kalbihi wa jawarihi da kuma fuskantar da Allah yake yi ga bawansa mai neman kusanci zuwa gare sa da zuciyarsa da gabansa kaga ya tsarkake zuciya sannan kuma gabansa ya yi amfani da su wajen me neman yardan Allah to yadda zuciyarsa ke da tsafta kuma Allah ya sa da gabbansa suka aikata to yanayin yadda Allah ke karbansa da gaggawa kenan bi ma'ana karfin ikhlasinsa da kuma mutaba'ansa shine ke sa Allah ya karbi wannan ibada wa anna majazatullahi lil'amil lahu akmalu min amali amil sakamakon da Allah yake yi wa ma'aikaci shine bawa kenan ko shine mafi kamala ga mai aiki ai sallan nan da ka yi irin ladan da za a baka ba ka ga an ninka maka ninkin ba ninkin wani sallan ma ka daɗe kai minti goma ko haka ne to amma irin ladan da aka tara maka kuma fa kaga minti goma nan ba zai baka wannan ladan ba an yanzu matsalan ba ba zai baka wannan ladan ba to shine malam ya ce to wannan shine ke nuna irin ladan da Allah subhanahu wa ta'ala yake saka wa bawansa da shi wa allala ma zahaba ilaihi bi anna Allah ta'ala qala malam ya ce sai suka fitar da illan maganan nan da aka faɗi cewa malaman nan sun ce saboda Allah maɗaukaki ya ce wa man atani yamshi ataituhu har wala ko suka ce wannan shine ke nuna Allah na karɓansa ne da gaggawa tunda Allah ce duk wanda ya zo min yana tafiya ni kuma zan zo masa da gaggawa ya nuna ikhlasinsa da kuma mutaba'ansa yasa Allah ya rungume shi da gaggawa ya karɓi aikinsa saboda kyakkyawan nufinsa da kuma mutaba'arsa bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi ai haka Allah ya yi wa abdullahi bin haram baban jabir bin abdullah ai an ce an kashe manzan allah ne a yakin uhudu sai ya ji ah in an ce shedan ya yi kuwa an kashe manzan allah ya ce to shi mai amfanin kasantosa a duniya kawai sai ya kutsa ana sara ana sara har aka kashe shi shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba ɗansa labari Jabir yace babu wani da Allah ke magana da shi face akwai shamaki tsakaninsa da ubangiji ko Allah tura masa ɗan sako banda babanka babanka sai Allah ce mai me kake so amma Allah ya cire shamakin da ke tsakaninsa da Abdullahi bin Haram yace ce me kake so ima faɗi kaga ya zo wa Allah da gaggawa Allah ya rungume shi ga baki daya saboda ibadar da ya yi ya sadaukar da ransa ne don wa don Allah ko sai Allah ce me kake so umma sai ce ya Allah ina so a dawo min da raina in zo duniya in sake shiga fagen yaƙi a kashe na a wajen yaƙi kawai shine buri na <laughs> kaga da wannan ne zai ce a ah, make a come back to the world gida kaza a never buy am ko zai fara lissafi shi wannan fa ba duniya ne ya dame shi a'a ya ƙara zuwa a ƙara kashe shi don Allah shi ne damuwarsa sai ce awa gaira zalik ko dai ka nemi wani haka faqad sabaqa minni alqawl la ub'athu man yamut magana na ya riga ya gabata duk mutumin da na kashe shi ba na dawo da shi duniya sai ce to ya Allah ka gaya wa sauran sahabbai matsayina a wajenka sai Allah ya saukar da aya cikin surati Ali Imran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadli kaga wannan daraja ce ya samu ko da shi da Amr bin Jamuh da su bin Nadar da su sauran yan uwa su Hamza da sauransu duka sayyidu shuhada kaga wannan darajar suka samu ikbal ne Allah ne ya karbe su saboda yadda suka sadaukar da zuciyarsu da rayukansu da gabansu domin Allah sai Allah ya karbe su to haka kai ma yadda ka ikhlasinka da kuma ka na ibada to haka za ka samu karbuwa a wajen Allah bawan Allah ne ya tsaya na sallah ya idar da sallah sai daga hannu yana addu'a to shi bukatarsa dubu goma ya Allah dubu goma shi kuma wani na gefe sai ya ce kai da Allah kaka dame mu ga dubu goma tashi gaban waje kaga me kenan Allah ya nuna masa a take ko ya ce Allah dubu goma Allah kuma ya bashi ko bai bashi ba ya bashi Allah ya bashi a take a wajen Allah ya bashi dubu gomansa to kaga wannan alakar da bawa yake da shi tsakaninsa da ubangiji sai kaga Allah na masa abin mamaki wallahi wani ma in aka baka labarin irin abin da yake za ka yi mamaki irin darajar da ya samu to shi sa dole bawa ya yi kokari ya gyara alakarsa da ubangiji sai malam ce wa minal ma'lumu annal mutaqarrib ila Allah azza wa jal yana daga cikin abin da yake sananne mai neman kusanci zuwa ga Allah mai girma da buwaya at-talibu lil wusuli ilayhi shine mai neman gaci zuwa ga Allah la yataqarrabu wa yatlubu al-wusul ila ta'ala bilmashi mashi faqat ai baya kusanci ko neman zuwa ga Allah madaukaki da tafiya kadai bal wani lokaci taratan yakunu bil mashi wani lokaci tafiya kasairi ila al-masajid kamar tafiya zuwa ina masallaci taka wanda kake duk tafiya ɗaya da kai daga gidanka zuwa masallaci ana kankare maka zunubanka ana ƙara darajanka tsakaninka da ubangiji kisa wani sahabi yana da ɗan nisa daga masallaci yana shafo titi ya taho masallaci sai wasu sahabai suka ce ah, da ka siyar da wannan gidan ka dawo ka siya gida kusa da masallaci don ka dinga samu sai ce ah, ni ina so a dinga rubuta min ladana na tafiya manzala ce eh kuwa hakan ya fi masa yana fata an gane ya ce taka wannan shi yake so ya dinga samun lada za a kankare maka zunubanka tsakaninka da ubangiji za a daga darajarka tsakaninka da Allah to me ka rasa a matsayin ka na bawa in ka samu wannan daraja kaga Allah kaɗai ya san irin laifin da kake kowace rana to kuma yana daga cikin hanyoyin da Allah ke kakkaɗe mana zunubanmu ina fata an gane to kaga wanda ke bakin kusa da masallaci kaga ta taku ɗaya biyu zai yi kawai shikenan amma wanda ke can kwana in ya shafo ta kaga duk tafiya an Allah ya kara mai daraja an kankare mai zunubansa kuma ga irin takun lada kuma ana rubuta masa yana sallah daga gidansa zuwa nan shi sa an gana tafiya kada ka bu a ah, eh wane na kawai ka ci gaba da tafiya ka gana addu'anka Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi har zuwa karshe kai ta addu'an nan na taku ana ta rubuta maka Allah ka sa haske a zuciyana haske a ganina haske a samana haske a kasana damana haguna gabana bayana kai ya Allah kashina ma da bargona duk ka sa mai haske Allah sai ya karba me kuma ka rasa ina fata an gane to kaga wannan shine abin da bawa ya kamata ya fahimta shine sai malam ya ce to ga wannan sai ya ce wa mashairil alhajj da kuma da ayyukan hajji da ake yi ba ana shafa titi ba ana shafa titi ko ai daga makka daga makka cikin makka zuwa wato mina kusan mil tara ne ko takwas in ka shafa fa zai yiwu zai yiwu zai yiwu in kana da lafiya matashi kaga dattijo ba zai iya wannan aikin ba ko amma matashi zai iya shafa shi lafiya lau amma dattijan da irin dattijai masha Allah za ka ga wani ma sun mafi wani matashin lafiya zai iya shafa lafiya lau eh Allah sai ka ga wani dan saba'in yana tafiya wani dan talatin yana ta yana ta kama kafansa ya sha gasis eh to kaga wannan lada ce zai samu amma wanda ya wanda ya hau mota ya tafi kaga ai ba ɗaya bane da wanda ya taka ina fata an gane to kaga irin tafiyan da za ka yi zuwa aikin hajji ka je daga nan ma ka tafi ah, daga arfa daga nan muna zuwa arfa kusan mil tara ne kilomita tara in ka shafa tafiya kuma wallahi sai ka riga wanda hau mota tafiya in dai ka taka sai ka riga shi kaiwa saboda cinkoso sai ka riga shi har ka huta ka yi wanka a wannan bayin sannan ka dawo ka huta har za ka shiga masallacin namira za ka iya samun sahun farko ko na biyu in kai wannan tafiya amma ka tsaya kana amma sai ka san gari in baka san gari ba <laughs> za ka koma kana nuna tag <laughs> ka san dan arewa ne ke wannan ba za ka taɓa ganin dan kudu yana wannan ba Dan arewa ne in ya je saboda babu tsari kawai kowa yana cin karansa ne babu baka sai ka ga ana wannan wahala Allah ya sa mu dace sai malam ya ce wal jihadu fi sabilillah da kuma wajen aikata aikin jihadi fi sabilillah wajen ɗaukaka kalman Allah wajen zuwa yaƙi ai kaga ai tafiya ake yi ko mai nisa in ma kana tunanin akwai motoci ne ai dai tafiya ne kuma wahala ne to duk wannan tafiyan ai domin Allah kai wa nahwiha malai ce da makamancin haka wa taratan bir ruku'i was sujud wani lokaci kai ruku'i wani lokaci kuma kai sujjada wa nahwihi ma da makamancin haka sai ce wa qad thabata anin nabi sallallahu alaihi wa sallam anna aqraba ma yakunu al-abdu baina min rabbihi wa huwa sajid mafi kusancin abin da bawa yake kasancewa tsakaninsa da ubangijinsa alhali yana sujjada kafi wannan jijiyar wuyan mayankan nan ko kafi shi Allah yana kusa da kai fiye da wannan in kana sujjada saboda haka ne duk abin da ka roka a sujjada Allah ya karba ka jira ranar da Allah zai biya maka bukata saboda haka ne manzo Allah ce a fajtahidu fihi rabb ku ta kokari wajen addu'a a cikin sujjada da sauransu ina fata an gane ka yawaita yin sujjada addu'a a cikin sujjadanka Dan in kai Allah ya karba kaga yana nuna kusancin bawa da ubangiji kuma kusancin ubangiji ga bawansa wannan hadisi imamu muslim ya rawaito sa daga abu huraira malam ya ce bal qad yakunu taqarrub ila Allah ta'ala wa talabul wusuli ilaihi wal abdu muttaji'un ala janbihi malam ya ce ba ma haka ba kusancin da bawa yake nema zuwa ga Allah maɗaukaki da kuma neman eh, wato isa zuwa ga Allah yana iya yiwa kana kwance ne a shingida kuma za ka samu wani zai mamaki kana kwance kuma ka samu kusanci zuwa ga Allah sai ce kama kala ta'ala malam ce kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sai ce me ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما سوني وند سكي أنبتن الله أتعي تفيا يكي ينا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ربك في لي ينا تفيا كاقا ينا أنبتن الله كو كو كمينا تلاوة sai ce wa qu'udan kuma a zaune ya zauna yana tuki ko a zaune kake ko yana ta tilawarsa yana tilawa yana tuki ko kuma baya tilawan amma yana tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ila illa astaghfirullah wa atubu ilayh yana yana tafiya yana ambatan Allah wa ala junubihim kai a bangaren su ma gefen su in sun kwanta ma suna ambatan Allah lokacin da zaka kwanta ka ambaci sunan Allah ko ina fata an gane kaga an rubuta maka lada kuma inda za ka mutu aljanna Street, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kai addu'an bacci wannan addu'an da Imamu Bukhari ya kawo a cikin karshen kitabul wudu hadisin Barra'u dan Azib yake cewa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwattu amri ilaika, wa aljahtu zahri ilaika, rarrabatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ka faɗi wannan addu'an ya zama shine na ƙarshe har Allah ya zare ranka wannan baccin direct kai dan aljanna ne direct kai dan aljanna to kaga me ya nemi kusanci zuwa ga ubangiji a bangare haka ma lafiyar lafiyarka baka da lafiya amma kana kwance ba za ka iya tashi ba sai aka ce kai sallah ne a kwance kaga shi ma ai ambatan Allah ne ko Shi ne sai malai ce wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li imran bin husayn manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da alayensa ya ce wa imran bin husayn ya ziyarce shi ne sai ga imran hadisin bukhari ne sai ga imran na sallah da filo sai rike filan a hannu allah haka in zai sujada sai ɗaura kansa akan filo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya ɗauki filan farama bil wisada sai manzo Allah ya jefar da filan sai ce salli qa'iman in istata'at kai sallah a tsaye in zaka iya kai sallah a tsaye in zaka iya shi ya fulada fa in lam tastati in ba za ka iya yin sallah a tsaye ba fa qa'idan to ka zauna ka sallah kaga yanzu ana faɗin halayyar da mutum zai yi sallah kenan in ba yi da lafiya fa in lam tastati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa in ba za ka iya yi a zaune ba fa ala jam to ka yi shi a bangaren ka a kwance a gefen ka ka kwanta a kwantar da kai a kalli gabas kai sallah sai ce fa in lam tastata shi ma a haka in ba za ka iya ba fa auni ima'an ka yi koda da ido ne Allahu akbar subhanallahi rabbana wa bihamdika Allahu akbar <laughs> wannan yana nuna maka muhimmancin sallah ne ba to kaga kuskuren da yan uwa mafi galibi suke yi a rashin asibiti kenan na san a cikin mu nan akwai likitoci yana daga cikin psychologically na likitoci wai a yi refreshing ɗinka in ka zo asibiti baka da lafiya sai a sa maka entertainment wanda ba shi kake bukata ba kai musulmi ne idan yahuda sun riga sun yaƙi kwakwalen mu a irin wannan tunanin a sa wa mara lafiya entertainment wai ya cire mai stress da wasu anxiety kai ka sa mai abin da zai tunatar da shi Allah ya gyara alakarsa da ubangiji don ko yanzu ko anjima ne zai iya mutuwa haka ne ba entertainment za ka yi mai ba a sa mai abin da zai tuna mai Allah ya gane in yana da wani kurakurai tsakaninsa da ubangiji tun bai mutu ba ya tuba yana da dama amma sai ka ga an sa wani shakatawa to yana nan aka zare ran yana kallon shakatawa yi yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi haka manzo Allah ce dukkan bawa abin da ya mutu na ƙarshe yana yi da shi za ta da shi to kuma sai mutu yana kallon entertainment kaka kuskure da muke yi kenan to wa'anda suke mana jinya ba ma kawo wa'anda suka san addini sai dai kawai kaga mutum to malam yanzu aka da makalla sai malami ya zo ba sai ya ce to yanzu ya hukuncin sallan wani ya za mu dinga mai ai tun kafin a nan ya kamata ce tana da ido a wajen a gyara shi a mai alwala a sa shi ya yi sallah ko da ba zai iya ba a zaune a kwantar da shi in ba zai iya a kwance ba sai a ce mai yayi matukar yana cikin hankalinsa amma in baya cikin hayyacinsa to musulunci la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha au illa wus'aha saboda haka shikenan ya fada a kansa amma matukar yana da lafiyarsa ko da ba da lafiyar amma yana iya gane waɗanda suke kansa hankalinsa bai gushe ba to sallar nan fa bata fada a kansa ba ya yi wannan sallar sai a koya mai ga yadda ya kamata a kwantar da shi a nuna mai har ya yi sallan haka kuma in ya zo gargaran mutuwa kaga wancan ya san me zai yi sai ya yi kokari yana mai lakana mai kalman shahada har allah ya bashi iko ya mai ya ɗauka to kaga wannan shine kuskuren da muke allah ya ba ikon gyarawa to wannan kaga shi ma a bangare ya samu ah, daraja na karbuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ina gani a wannan gaban ya kamata mu kwana saboda ba lokaci da za mu iya karasa karatun idan Allah ya raya mu a majalisi na 64 insha Allah na wannan karatu sai mu daura daga wannan gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu